ikon tafiyar da ku da kuma na dakatar da ku shi nake da muradi na ganna juya wannan duniyar a hannuna na fi ƙarfin duk wani mai tunanin ya kai ba na da buƙatar kasancewar wani mutum a wannan duniya da ya kai darajata. ta barka da wannan lokaci barka da an taiwa wannan tasha mai albarka idan yau ne farkon zuwanka tabbas wannan bidiyon naka ne domin ka jima kana neman wannan bayanin amma idan na gaya ma wannan bayanin menene tukuicin da zaka bani kada ka damu wannan ba wani babban tukuici nake bukata daga gare ka ba illa duba kasan wannan bidiyon shin baka ga wata jan alama ba to danna wannan jan alama baka ga ta canza kala ba <laughs> abinda nake gaya ma kenan wani siddabar ne na nuna maka yau to mun gode muna godiya kuma da subscribe da kai mana wannan bayani naku ne mabiya so muna godiya sosai da addu'a da kuke tura mana a whatsapp da kuma kuma ba mu shawarwari to gaskiya ta wannan bangaren muna jin daɗi kuma muna alfahari da ku sai dai akwai wani korafi ɗaya da muka kasa cika muku a yau shine za mu bayani a kansa mu shiga cikin wannan bidiyo domin sanin komai da komai abin da muke so mu bayyana muku a nan shine muna gabatar muku da wannan lambar namu ka kai amfani da wannan number za ka samu fina-finai a ranar da suka fita ina mai sanar da kai a lokacin da ya fita kai zan iya ce ma a mintin da ya fita kai za ka kalla kowace kasa kake a faɗin duniya nan kai dai abin da za ka yi ka kasance da wannan number domin tana da mahimmanci a gare ka muddin kana zaune a inda ba a tura fina-finanmu ko kuma ba sa samu a kan lokaci domin za ka ga yau mun saki fim amma wani garin ma sai bayan sati daya fina-finanmu za su je ina mata da ke zaune a gida suna bukatan a ce idan fim ya fita su same shi a lokacin kuma su ma sun yafi idan kuka kasance da wannan nomba. a lokacin da fim ya fita za ku ga fastan shi za ku kalle shi a daidai lokacin mun gode ku kasance da wannan nomba. whatsapp ko kuma telegram kuna iya yi mana magana a telegram domin muna samun karancin sakuna a can to za ka samu sabonka a daidai lokacin da kai amma gaba ɗaya babu matsala ko a whatsapp ko telegram duka ɗaya ne sakamakon wasu ba sa amfani da telegram sun fi amfani da wasu to duka dai za ku iya yi mana magana a nan mun gode ku kasance da wannan do. domin shi wannan tsarin sai kuma batu akan masu yi mana magana dangane da grup ɗinmu na telegram ta ya za a shiga to idan kana buƙatar shiga wannan grup za ka duba a description na wannan bidiyon za ka samu link sai ka danna sai ka joinin mun gode